Daga biliyan ɗaya sai tiriliyan biyu. Daga tiriliyan sai kwantara tiriliyan, da kwantara tiriliyan sai kwantiliyan, da kwantiliyan sai iziliyan, iziliyan sai gaziliyan, gaziliyan sai bomziliyan, daga bomziliyan sai aukacaliyan, daga aukacaliyan sai awaliyan, daga awaliyan sai hmm. santiliyan. Hmm.